Rastafari. Aminci a gare ku ma'abuta soyayya. Tambaya ta a gare ku, wai shi menene so? Ma'abota ilimi sun fassara kalmar so da cewa wata halitta ce wanda Allah yake halitta a cikin zukatan mutane. Hakika so dafi ne so guba ne so masifa ne ga wanda Allah ya jarabce shi haka zalika so wata yana ce da kan makantar da idanun masoya ga barin ganin laifukan junansu haka zalika so shi ne abu mafi girma da ke iya sarrafa zuciyar kowane irin mutum hakika so haske ne da kan haskaka zukatan masoya so na gaskiya shi ne ginshikin ɗorewar rayuwa haka zalika so na gaskiya shi ne kaso mutum don Allah ba don wani abu haka Assalamu alaikum wa rahmatullah zuwa gare ku ‘yan uwa da na arziki. Masu kallon telebijin Kanal Turwa Nijar, barka, barka, barkan mu da sake saduwa a cikin shirin mi kuka ce sannan kuma mi za ku ce masoya. Haka nike ƙara sallama irin ta addinin Musulunci zuwa ga dukkan masu kallon mu ɓangaren tauraruwa TV, nikan ce muku Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda ka sani ɗan uwa shirin mi kuka ce mi za ku ce masoya. shiri ne wanda muke ɗauko wani abu mai mahimmanci a cikin rayuwar soyayya sai mu koma mu tattauna tare da ku kuma 'yan uwa da amannan arziki kamar yadda ka sani dai malamai su kama min gabatar da wannan shirin a ɓangaren realization ina tare da ismail cewa da move sannan ɓangaren son ina tare da mamman saminu sai kuma ɓangaren diffusion hankuri maganin zaman duniya cewa da adamu na haro banda bangaren kamara ina tare da wani adamin amma shi kuma na airport na ga dan uwa el uwa kamar yadda ka sani sunana almustafa mato tasawa nake farin cikin gabatar muku da shi wannan shiri sai dai a yau ina ganin shirin zai canza wata akala daban saboda ina da babban bako wanda kuna kallon ayyukan shi tubarkalla suna wucewa a cikin wannan shirye-shirye namu ko a kanal turwa ko kuma a tauraruwa tv wanda za mu zanta ita dama duniya rayuwar duniya zaka ga abubuwan iri-iri ne tana yiwa yau idan an yi wannan gobe a yi wancan kamar gidanka ne kaga ai ba kullun shinkafa za a ci ba wani lokacin za a dan dafa wannan wani lokacin a yi haka wani lokacin ma ina ga ana ɗaukar hutu a ce to a dan sha ruwa ko kuma an san abubuwa a wuce to a yau ina ganin ina da bako a cikin wannan shiri kakin ku ga wai wani bako ne sannan kuma ku ji tubarkalla wai da mi da mi za mu tattaunawa za mu koma hannunka hankuri maganin zaman duniya adamu ismail move mamman saminu adamu na airport kamar na gaya maka dai sunana almustafa mato tasawa nake cewa mu shakata da wani aiki na shi wannan bakon da kanshi kakin mu dawo wannan shine ake ce ma ɗanɗanan zumuwa amma fa ba na gishiri ba bismillah la la la la neman ki nake bangan ki ba sarauniya jikin nake ina tana ki a zuciya ko tafiya nake aka kiran sunan zawaiwaya gabas da yamma kudu arewa bangan ki ba masoyi bana ni mai san ki ne da gaskiya kin san kina a raina ba za na manta kamannin ki bani cikin idona iyar sarakai girman ki ya kai mafarkin ki kawai nake ta yi yar gari na ta kai kuma kasa kasa ina ta jin ai sunan mu ya kai na zo ina ta jin labarai gurin abokai dake a kanki na zamsa dauki duk wanda ya taba ki a kan ne ni zan dau mataki ina ji da ke cikin zuciyar ki ban masauki mai babban suna na san ake kiranki ke kadai na zaba dan da ke na saba ni ga na zo ki zan so ki min maraba ba to na saka sanki a raina ba zan fitar ba cikar muradi ina zumuɗi kasar nijar muna da masoya cikin muradi duk da na ganki a bar so na kin san zan ji daɗi taka a ɗaiɗai sarauniya takar da ki faɗi ah. dalina na san da ke rata da ke nake na san kina fahimta kimin kalamai zan so kimin nagata sai kina da kyau sannan akwai idanu fage na kauna ni dai abi sannu aminiya ke ce zan yi wa sannu ko ta bani ni dai zan miƙa hannu ni habibiyata dan ke na zan majar mai ma haƙurci shi ne zai samu komai so shiki ne na yarda ba a maimai to iya tunanina shi mai so a bashi komai haka take shirin mi kuka ce sannan mi za ku ce musu ya kuke kallo kai tsaye and direct a bisa tauraron dan adam mai ma'auni goma sha shida cewa da intelsat kenan haka kuma kuke bai da mu a bisa tauraruwa tv kamar da na gaya maka dan uwa wannan ɗanɗanon zumuwa ne kenan tubarkalla ina ganin ka da ka ga wane ne bakon namu amma da yake bikin magaji bai hana na magajiya sai dai in ba a so ba ina ganin zamu koma a wajen bakon namu za zamu tattauna wanda ya tattaki tun daga ina da ina da ina ya aka yi ina aka fara ina aka kwana ina aka tashi za mu koma ni shi bako assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ya ya gida ya hakuri ya kuma wannan lokaci alhamdulillah al mustafa to masha Allah eh malami ga ka kai tsaye a bisa kanal turwa da kuma tauraruwa tv muna so malami ya gabatar da kanshi gaban wa'annan al'umma wani malami ne muke tare da shi ni dai ba za a ji gabaki na ba ni da dai mun ga bidiyo mun dan tashi <laughs> gaskiya ne yawa so alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullah da farko dai sunana mahamud garba Aha. wanda aka fi sani da mahamud mg mai ganga Allahu akbar insha Allah yawa to daga ina daga Gabon ko Liberia ko daga sha daga China ka fito mun nemi mai sunan shi abin nan ma mask din nan <laughs> eh, yawa to na yawa to daga ina eh to alhamdulillah Mahmud MG daga Najeriya nake masha Allah insha Allah a wani yanki kuma Najeriya a garin Kaduna a garin Kaduna to mahmud mg muna maka sannu da a nan birnin mai a cikin wannan katafaren studio namu nagode sosai mahmud a cikin sunan ka naji mai ganga na'am to da farko dai mahmud mg mhm. na hada shi ne da sunan mahaifina bi ma'ana mahmud garba shine m din nan yawa m mhm. mahmud mhm. g shi ne garba masha Allah sosai mai ganga da ka tambaya dan a ciki ba <laughs> yawa so mai ganga alhamdulillah akwai wani bawan Allah shi ya samu wannan sunan mm-hmm, mm-hmm. so wasu lokuta da aka yi a baya wani aiki da na taba masa mm-hmm. so da ya ji irin abubuwan saboda aikin gaskiya kusan makaɗi hudu ya mai aikin eh, watsa so ni kuma Allah cikin ikonsa ya bani aikin nasa na mai abin da nake so so daga nan ya ce kai gaskiya wannan sunan ka mai ganga ma'ana dai ganguma ya <laughs> to mahmud mg da yake barkalla yanzu abin an rage an yi wanga abu mm. muna so mu ji dan takaitaccen tarihin mahmud mg tun yarinta misali zawa mm. yanzu kakin mu shiga mu dora tambayoyin namu so alhamdulillah eh, mahmud mg dai haifaffen kaduna ne a Najeriya insha Allah ni dan Najeriya ne a Najeriya ma a Kaduna mm-hmm. a Kaduna ma kuma dan garin hayin banki ne masha Allah a hayan banki na tashi a hayan banki na yi karatu na primary school secondary school a mhm. hayan banki na koyi sana'an da nake yanzu duk anguwana ne yawa to kai maganan sana'a yanzu bar mu komo da yake tubakalla mun gani kaɗan daga cikin irin sana'o'i ne ne takamaimai sana'a ta shi Muhammad MG dai mun ga wannan bidiyo yanzu mai kyau so alhamdulillah sana'ar Muhammad MG shine kiɗa da waka ni mawaki ne mhm. kuma ni makaɗi ne masha Allah duka bi kenan kai ka samu ka hada <laughs> to muna maka barka to na gode sosai eh Mahmud idan aka ce kamar ga kida ga waka za mu fara da kida na'am tunda wani bi sai an yi kidan ne ake dora waka gaskiya ne Mahmud MG a ina aka koyi wannan kida sannan me ya ja hankalin ka ma har ka iya kida yau har kana cikin kamar wanda in dai ba wai kai ka musu kida ba mm. manya manyan mawaka na zamani mm. to ji suke kamar ma ba ai ba wannan gaskiya ne mm-hmm. so alhamdulillah eh, al-Mustafa wata rana waka na na farko mhm. na zo studio mhm. ban san ma yadda ake wakar ba mhm. so kawai sai na zo ina so in yi waka sai aka kira mun makaɗi kuma wanda ya mun kiɗan waka na na farko shine Umar M Sharif wannan dai mai tashi mai zamani Umar M Sharif shi ya fara mai kiɗa mai fara yi waka so yanayin yadda na ga yana yi da hannu ka ga yana haka yana haka yana haka kawai sai na ji ah, sai na ji abun ya burge ni Allahu akbar a zuciyata ina so in iya wannan abu ina jin daɗi so kawai sai na yanke shawara gaskiya ina so in koyi kiɗa eh. so a lokacin kawai sai na je na samu mai gurin mhm. ibrahim yala mhm. alhaji ibrahim yala wanda ya wakan yau najeriya ruko sai mai gaskiya yawa so a studiyon aka koya min kiɗa ya eh. je na ce ciyaman ina so a koya min kiɗa ya ce mahmudu wannan ba matsala ba ne ba mhm, damuwa so kawai dai abin da yake so ya ga iyayena kamar wanda suka tsaya min yawwa, ya abin zai kaya na ce to wannan ba damuwa ba ne. Mhm. na ji na kira yayana Suleiman Esboy na kira wani yayinmu kuma mhm. so kawai sai na ce ai gashi ciyaman ya ce a nemo ku saboda ina so in fara koyon sana'a mhm. suka dai magana lafiya lafiya alhamdulillah kuma suka haɗu da babana eh to wani kaza kaza kaza to alhamdulillah ba damuwa so ka ji maka sudin fara kiɗa fara kiɗa ke mm, ƙwarai kuwa masala to da yake mun ji makasudin tubarkala idan aka ce kiɗa mm. saboda wa'ansu mutane tsira suka kalli waka sun ga mai waka sun ga masu rawa amma ba su san wai waye ummal isan wanda shi ya sa mutanen nan rawa har suka yi waka ma'ana mai kiɗa gaskiya ne Mahmud MG a duniyar yanzu a wannan zamani mm. kamar akwai wani mawaki wanda kai ka mishi kiɗa wakan nan sai tashi wanda jama'a sun sani eh to gaskiya akwai da yawa ma kaga kamar eh, wakar Hamisu Bureka breka na yanzu Hamisu wanda yake lokaci <laughs> Hamisu wanda yake lokaci eh yawa to so waka sai wanda yake cewa so dangin mutuwa so dangin mutuwa ne shi dan ba ya duba rarashi ina zuwa MG kai kan zuba wannan kida madara su wannan kida na ne Allahu akbar masha Allah so wannan kidan yana ɗaya daga cikin ayyukan da na Muhammadu Bareka mhm, mhm, mhm. so alhamdulillah sai kuma Nura Aminuwa nura da wannan eh, ciyaman ba eh, so hmm. shi ma waka shi ta halimatu sadi ya eh. kallon ki da sauransu sosai kuma ali show mm-hmm. akwai su isa ayagi mm-hmm. da dai sauransu suna dai da yawa duka gaskiya suna da yawa duka mutane na ne ina musu aiki haka ne to mg musamman kamar idan aka ce kamar ita wannan haraka ta kiɗa kakin mu shiga dai kamar wajen waka dai kuma kana rera waka kamar shi kiɗa mm. misali kamar yanzu mutum yana so ya dora waka mm. ya ce yana so ka masa kiɗa mm. yana zaune ba tare da ya je ko ina ba kamar a cikin wani lokaci kake ganin ka kammala wannan kiɗa na shi ka haɗa shi kawai eto eh gaskiya alhamdulillah cikin ikon Allah in dai mutum ya zo ko ya tura min tawasop mm-hmm. ko kuma yana gurin mm-hmm. gaskiya bana minti talatin cikakke mm-hmm. na haɗa mai kiɗan shi Mahmud wannan ai baiwa ne. A <laughs> ah, haba baiwa ne. Gaskiya ba na mun Lokacin bayan mun sha ganin an samu sati ana kiɗa bai kare ba <laughs> inda ka san ana dafa kirgi. <laughs> Yawa to da yake tabarkalla lokacin namu baye da yawa mm, sosai. MG ka maganan waka. Mm. Bayan kana kiɗa me ya ja hankalinka kuma ka haɗa har kana rera waka da kanka. So alhamdulillah abin da ya ja hankali na na fara waka shine eh, mawaki yana ɗaya daga cikin mm-hmm. mutumin da yake saurin aika sako a cikin al'umma so sannan kuma za ka ga in mutane suna jin wakar mutum mm-hmm. musamman wa'azi mm-hmm. faɗakarwa in mutum yana wani abun da ba daidai ba so in kana jin waƙoƙin mutane mm-hmm. so za ga mutum yana to gaskiya wannan abun shi ja ra'ayina shi burge ni na ga ya dace ni ma in zama ɗaya daga cikin waɗanda za su dinga faɗakar da mutane in aika na a gurin jama'a shi yasa na fara waƙa mg kana mm. kiɗa kana waka kana kiɗa kana rera waka musamman kamar idan kamar gama wannan biyu haka ba sa baka wahala haka ba wahala abin da yasa mm-hmm. shine in dai mutane sun zo aiki a guri na mm-hmm. ni ba na yin nawa ina ajinawa ne in ka gana nawa mm-hmm. so ina free eh, ko kuma da daddare yawwa ko kuma da daddare in yi aiki na amma in dai da mutane da an ce magari ya waye to ban da lokacin kaina gaskiya mg kakin mu ci gaba duka wannan eh, haraka bakin iya gurgudu mun santa gaskiya ne idan aka ce ka fara kiɗa ko ka fara waka za a maka kallon wani tantiri ga can wani kafuri <laughs> wani wanda ya rayu tare ma da fir'auna gaskiya ne gafara da wannan magana saboda ni na san me ne mm, gaskiya ne gaskiya ne wani irin kalubale ka samu a farkon kamar cikin wannan sana'a ta kiɗa mm, da waka gaskiya ma ka samu irin wannan da tsana da kuma ki wanda wa'ansu wani lokacin ma wa'ansu baka ma hada komai da su daga zaman unguwa ko kuma sun san ka kamar kai ma ka samu irin wannan kalubale so alhamdulillah gaskiya na samu mhm. tsakanina da yan uwana ko da wasu mutane na gefe ban da matsala mhm. so amma matsalan da na samu a mutanen anguwa na kusa da mu to saboda wata rana ma ni ina tafiya ban san ma abubuwan da yake faruwa ba kawai ni dai naji an da ke ni <laughs> to ni ban sani ba sau kawai sun ga mawaki ni ina waka Allahu akbar kamar za a jefa shi to <laughs> kawai ni dai naji an kawo min naushi an dake ni eh. an sami ni nace subhanallahi me yake faruwa eh, saboda ni gaskiya ni bana son hayaniya so akwai wani wani wani wani soja a kusa da mu eh. ya zo ya ce a'a a'a gaskiya ku daina mhm, mhm. wannan bai bai da wata matsala me ya muku kaza kaza kaza kaza nace wallahi ban sani ba saboda ina waka ne mhm. saboda me wai eh ni mawaƙi ne kawai ina ni ne waye kaza kaza kaza kaza kaza su kaji fa kuma ni ba ruwana da harkar kowa kawai ni zaman lafiya a zauna lafiya shine kawai lalle wannan kalubale ne ba to ya zan ya za a yi da mutane to a karshe kamar ya kuma yanzu mutanen suke kallon ka a <laughs> ah, haba haba haba alhamdulillah mhm. so gaskiya mutanen da suka min abun dan kusan in ci su ne ma yanzu suke bibiya ta Allahu akbar ka gane so in ma wani ya mun wani abu kawai in faɗa musu na ce a'a ba ni ban da matsala da kowa kawai ba matsala mu dai zauna lafiya gaba ɗaya to masha Allah eh, eh MG bari mu koma kakin mu shakata su wane ne manyan manyan mawaka na zamani wanda suke abokan ka ne na kutu da kutu wanda ba dare ba rana kuna tare sannan kuma ko da aikin su ya tashi za su kira ka eh to kamar yadda na yi bayani kaga Hamisu yana ɗaya daga ciki Hamisu Bareka Hamisu Bareka eh, mm-hmm. kaga Shamsu Alali yana ɗaya daga ciki mm-hmm, mm-hmm. kaga Ali sho. kaga eh, isa ayagi mhm. kaga abdul smart mhm. kaga annur mhm. duka suna nan wannan duk ina tare da su yawa ko yanzu yawa wani ina son kaza ga waya in kuma mun haɗe ne eh wani kaza kaza kaza kaza so ana tare masha Allah eh MG kakin mu ci gaba a cikin shirin bari mu dan ƙara leka wajen su wa'annan bayan Allah Ismail mu kai dai ina kallon ka sannan ina isar da gaisuwa ta zuwa ga dukkan al'ummar farmasi nordire ya yi dariya ya san da wanda haka nake ƙara isar da gaisuwa ta zuwa gare ka hankuri maganin zaman duniya tanti biba da kuma mai babban suna aisha ina gaida ku haka nake ƙara isar da gaisuwa ta zuwa ga mamman saminu adamu na rucanga da kai nake shike kula da kamarorin mu ki dai ina isar da gaisuwa ta zuwa gare ka mm. akwai atiku bautin najeriya zamanar dangalgal atiku tauraruwa ina gaishe da kai sunana almustafa mato tasawa nake cewa mu shakata da wata waka ta MG cikin yardan Allah na ce MG mai ganga <laughs> malam usman kudurusu kai kuma kana ta sa kana kallon mu kai tse da fatan ya ya Allah ya kara maka lafiya usman kudurusu sannan kuma Allah ya sa ka fara ne sannan kuma Allah ya warkar dukan wanda ba su da lafiya Allah ka warkar da su gabaki daya adamu an kuri maganin zaman duniya mu <laughs> haka ne muna ƙara isar da gaisuwar mu zuwa ga dukkan ma'abuta wannan shiri MG tabarkalla nan fa an sharawa Allah na ga hada wani ga an ga ana da sai ka sai an ba ai dole sai an dan motsa maka aiki wannan to nagode sosai Allah ya bada sa amin sun ma yawa to MG da yake muna magana akan harakan sana'ar waka da yake kai tabarkalla Allah ya taimake ka ka hada kai hmm. kida kuma kai waka gyaran murya da sauran gaskiya ne MG idan muka kalli ita wannan sana'a ta harakan waka na'am zaka gani akwai masu yin ta amma mai suke hari yanzu hmm. shine su zama kamar irin aktoci na fim kawai gaskiya ma kana da irin wannan ra'ayi ko kuma a'a kai dai kana a kidan ka da waka ito eh bukatar ya zo ka masa kida ya sa a cikin fim ko kuma ya fim wannan ruwan shi <laughs> gaskiya ne almusufa ni yanzu ban da sha'awar in zama jarumin fim mhm, mhm. gaskiya mhm. na fi kawai in yi kida na in yi waka ta sun ishe ni alhamdulillah in na tashi zan yi bidiyo na mhm. zan yi in kuma wani ne yake so ko in mai kiɗa ko kuma in mai waka mhm. ya sa a fim ɗinsa mhm. su wannan ba damuwa bane amma ni in fito bana sha'awar in zama jarumi gaskiya ne haka ne to ba mamaki kuma ina ganin ka ne yadda rayuwa ta ke ba yawa eh to mm. eh mg tubarkalla tibarkalla zan iya ce muka muna dai a najeriya kake mu mm. dawo a nan jamhuriyar gaskiya ne mm. eh ya ne alakar ka da sauran mawaka ba wai sai abokanan ka ba kaman akwai zaman lafiya babu kishi gaskiya ne wani wani da sauran gaskiya ne saboda kai idan aka duba kai ba mawakin bane kadai gaskiya ne kai mai kidan ne kuma kidan a yanzu a wannan lokacin <laughs> manya-manyan mawakan wanda suke zamani ma in ba kai ka musu kidan ba zai suke kawar ba a yi ba kuma babu wani abu na ki da sauransu wani yanayin zama mara kyau kai da abokanan sana'a eh to almustafa ni dai a ni mhm. a guri na banda da matsala da kowa babba yaro abokina duka ɗaya miki masha Allah kwarai kuwa mhm, mhm. insha Allah to mg dazu kayi maganan eh, kaduna na'am ni kuma mg idan na duba dai a kano na sanka <laughs> eh gaskiya ne shekara kusan takwas ko kuma goma haka eh. yau an yi eh. katari kano ka zo wajen aure ne ko ni kira ka aiki ko a <laughs> ka yi zaman aiki a kano ne so alhamdulillah almusafa lokacin da ka sanna a kano mhm. a kano nake zama ikon allah eh a kano nake zama wajen nura yawwa eh a kano nake zama dan inda ka ganna a kaduna kawai dai na je ganin gida ne in dawo mhm, mhm. so amma komai da komai na dawo kano kaya na waye duka yau komai da komai na dawo kano eh, eh. so amma yanzu allah cikin ikon sa na koma kaduna mhm, mhm. so duk wanda yake son abu kawai za ga wasu ina yi musu ta whatsapp mhm. wasu kuma sai sun kira ni naji tukuna mg yi maganan wasu mm. yanzu ci gaba har ya kai ina iya aiko maka aiki ka min kiɗa kuma ka aika min shi ta whatsapp sosai kuwa kawai sai kana nan kana nan Niger eh, eh mg ko ta whatsapp Mhm. assalamu alaikum mg suna na wani wani kaza kaza kaza da Allah ina son kiɗa mhm. ta wasu ba mhm, so ka mun voice na amshin wakar ka sai ka mun baiti ɗaya kenan ni kuma in naji abin da ka faɗa so zan zauna in buga ma fiyano in ma kiɗan ka lafiya lau in yi in sa a waya na in turo ma a whatsapp kuma eh, ta whatsapp ba kawai kai sai dorawa eh, kawai kai da ka zo kawai sa studio zaka je to kaga barkalla an samu an samu ci gaba babba ma studio zaka je kawai ka bada kidan a sama a computer kawai ka dora garka. kai shikenan ka gama to da yake muna magana dai har yanzu akan ita wannan sana'a ta waka da kiɗa mg mm. eh, idan muka diba waƙoƙi ne yanzu na zamani barkalla ga sunan kala kala muna gani gaskiya ne kamar kai a wani waƙoƙi ne ka fi ƙwarewa saboda waka kaman idan dauka kala kala ne mm, gaskiya ne eh akwai ta eh. Mm, akwai ta siyasa akwai ta aure mm. akwai wanda in ta mishi zahi ma wulakanta mutane ne yake gaskiya ne yawa eh. to kamar kai wacce ce ka fi kwarewa wanda koda yanzu na ce ka yi mai ita da gaugawa za ka kawo ta ba wani matsala alhamdulillah almustafa ni cikin waƙoƙi gaskiya guda ɗaya ce ban taɓa yi ba kuma ba zan yi ta ba mm-hmm. ita ce hip hop a ita kenan ba ta waka gaskiya ba na yin to kaga dama wani bi game gaman nan shi ke sa mm. mutum ya saki hanya <laughs> awi so ni ba na wannan gaskiya mm-hmm, mm-hmm. amma dai waka da in dai waka ce ta Hausa mm-hmm. ko faɗakarwa ko soyayya ko siyasa ko aure ko ta'aziyya ko badde ko wani abu so ni duka ina yi amma dai hip hop din nan dai ita ce ba na yi gaskiya amma idan na zo misali kamar kiɗa na hip hop eh zan iya ma zan ji ganguma eh, <laughs> za ka ji ganguma nan. <laughs> haka ne to mg ka yi maganan mm. kamar eh, birthday da sauransu ana mm. gaya ta kai ma ka je wurin biki kamar na aure da sauransu a yi performance a dan cashe a yi waka amarya da ango kwarai kuwa ana yi kwarai kuwa shi za mu gaice ka bakin su oh, tana kallon mu a daidai wannan lokaci da wanda <laughs> miji bari mu dawo da yake yanzu kana jamhuriyar Nijar mm. za mu tsallako mu bar Najeriya mu dawo a nan Nijar na'am MG ga ka a jamhuriyar Nijar hakika wani biki ne ya kawo ka ziyara ce ta ban girma ko ka gana al'umma ko ta'aziyya so alhamdulillah gaskiya ziyara ce ta kawo ni mm-hmm. ziyarar kuma ta yan uwana masha Allah amma da kace ta yan uwa ina da tambaya ana na'am kai kai ma shinkafar da wake ne da ake gani Nijar da Najeriya ne ko kuma a yan uwa ne wanda Allah ya haɗa ku rayuwar duniya wanda har ka ji kana iya ka tako mota ka tsallako boda ka zo ka gani gaskiya wannan ya sun zama jini na ma Allahu dan kana ɗaya daga ciki gaskiya ba zan boye mutane ba <laughs> shi ne ai ya wato kana ɗaya daga ciki so abun kenan insha Allah mhm, saboda shi masoyi duk inda yake ai magana Hausa gaskiya ne mhm. garin masoyi baya nisa kaga akwai nisa amma ni ban ga nisan shi ba mhm. so ni ko ina zan iya zuwa gaskiya insha Allah mm. kenan ziyara ce dai ta yan uwa da amanna gaskiya ziyara ce ta kawo ni kuma alhamdulillah na zo na ga kowa cikin koshin lafiya insha Allah to MG tibarkalla a wannan gari na Yamai ko kuma a jamhuriyar Niger amma yanzu za mu magana a Yamai saboda anan a nan anan ai eh, ina ba za ka iya bada labarin agaris ba ko maradi da sauransu gaskiya MG ya ne kaga matasa yanzu suke dawainiya ba sakan harakan waka da kuma kiɗan musamman ma zan iya ce maka kai a bidiyoyinsu yanzu mm. ya ka gani akwai alamun an samu ci gaba zuwa ga lokacin baya eh to gaskiya alhamdulillah eh, almusafa ina bibiyan abubuwan mutanen nan mm-hmm, mm-hmm. gaskiya an ci gaba an samu ci gaba sannan kuma matasan ku suna kokari sosai oh. suna da jajircewa kasan ita wannan masana'antar abin da take so shine jajircewa mm-hmm. tana son mutum mai haƙuri in dai ka yi haƙuri to insha Allah duk abin da kake yi Za ka ci riba a gaba in Allah ya so gaskiya alhamdulillah na zo kuma ga na har na shigo mhm. na ga abubuwan su suna kyau sosai to kamar yanzu suna zawa kana masa eh suna zuwa ina musu kiɗa akwai wanda sun zo na musu kiɗaɗi mhm. sosai gaskiya mhm. mm. suna tan tsora ayi kwarai kuwa mm. to yawa eh MG da yake dai har yanzu muna magana a nan jamhuriyar Niger. na'am na'am misali kamar MG yanzu mm. ina da ko bikin aure ko ina da waka ta siyasa da dai a nigeria yanzu insha Allah dan da lokaci kadan harkokin siyasa za su tashi mm, ko kuma ina da birthday abinda mu muke ce ma na anniversary mm. zan iya ziyarce ka ka zabga min waka sosai ko ta arme ko ta suna da dai sauransu insha Allah in ma kana bukatar in zo in ma performance a gurin hidiman taka zan iya takuwa in zo Masha Allah. Allah ya yi dai akwai tasu <laughs> Saboda kasa idan muka diba jamhuriyar Nijar yanzu. Eh. Lokaci biki wajen biyu ko uku ne za su haɗu a waje guda. Gaskiya ne. Nan dan lokaci kaɗan akwai hutun makaranta, mm. akwai aure sosai. Akwai siyasa. Sannan bayan shi ga siyasa na shirin mm, tashi. Kwarai kuwa. Sannan kuma tubarkalla ga murna ta jin daɗi ta yau da gobe. Gaskiya ne. Allah ya sa mu dace. Amin sun mu amin. Yawa MG ya ne kaga zamantakewa mawaka namu na nan wanda suke tasawa musamman saboda mu muna magana ne lattija mun yarda da su mm. amma har yanzu muna magana akan matasa eh, saboda suwaye gobe da jibiyar dan Allah matasa ne matasa ne gaskiya ne kaga zamantakewar su rayuwar su so alhamdulillah eh, almustafa nazo ka san ita rayuwa in ka je guri mm-hmm. abinda zaka fara yi shine karantar mutanen gurin ya suke rayuwar su mm-hmm. ka fahimce ni mm-hmm. so nazo na karanci rayuwar kowa gaskiya alhamdulillah eh, suna kokari saboda naga suna da haɗin kai sannan kuma dama ita wannan masana'antar tana son haɗa kai mhm. duk abin da za a yi mhm. a yi shi guri ɗaya sannan in za ka so mutum ka so shi dan Allah mhm. in za ka mai abu ka yi mai dan Allah sannan ba a tafiya mutum ɗaya dole sai da haɗa kai so na zo yawwa e eh, na zo na ga gaskiya abubuwan suna ta suna da suna kyau sosai gaskiya e to masha Allah kuna ji dai matasa sai mu ce Allah ya taimaka Allah ya bada sa'a <laughs> kar ku je ku yi rigirigi kasa mai san me rigirigi takwas kamar za a yi amma sai a tsaya so ita wannan masana'antar gaskiya abin da take so mhm. kar ka ce kayi abu daya mhm. biyu ka ce eh, yawwa ka zauna a'a ita tana son ka ci gaba da yi ko da kana wahala ko kuma kana kashe kuɗin ka baka samu mhm. ka yi haƙuri ka gane gaba za ka ba da mamaki kwarai kuwa yawa MG kakin mu ci gaba a cikin wannan shiri da yake lokaci yana da yana hararar mu ina ganin mu koma mu dan kara shakatawa inda za mu dawo mu dan kiranta da kai kuma akwai dama za mu bude layi domin sauraron yan uwa da amana da suke sanarwa akwai wani wanda yake so ya maka wata tambaya ko kuma goyon baya da sauransu gaskiya ne Ismail Move ina isar da gaisuwa ta zuwa gare ka ba zan manta da mamman Saminu sai kuma hankuri maganin zaman duniya adamu da kuma wani adaman amma shi na rucanga cewa da airport sunana almustafa mato ta sawa da ke ce muku mu kalli wannan waka kakin mu dawo a cikin shirin bismillah adamu ba zan so na alheri zuwa gare ka shale lan mata ina isar da gaisuwa ta zuwa gare ka tabarkalla ana aboki na na kaina kuma dan uwa karka ganshi tabarkalla yana dan zabura zabura na yana jijiya kuma soja ne ko ah! sojan sama ma ne ba ba Allah ya taimaka yau to MG bari mu dawo da yake lokaci ya riga yana hararar na'am MG wannan sana'a taka akwai yan uwa matasa da yawa yana birge su wani kidan ke birge shi wani waka MG mu koma a Najeriya kaɗan. Kana da wa'ansu wanda kake koyar da su wani sana'a wanda ko da a ce kai yau ba ka nan. Misali yanzu kaga aike baka Najeriya. Gaskiya bana. Amma ba ka shakkun a ce a je wurin yaro kaza ko kuma wani ya je ya maka ni da shi da hannu guda ne. Gaskiya ne. Eh, almustafa akwai wanda kake koyar da su eh akwai su mhm. kaga yanzu wannan wakar ta shalilan mata wannan wadda maka kaga ba ba kida na bane eh, kidan yaro na ne mali da na ji hannan ai azaka ne <laughs> ba ni bane so kidan yaro na ne insha Allah duk wanda yake son abu mhm. dan ko je sun kira ni mhm. akwai wanda suka zo aiki nace ai Ahmad yana nan duk abin da zan muku insha Allah zai kokarta zai na yarda da shi na yadda da shi kamar yanda ogana ya yarda da ni mhm. dan abin da yake faɗa kenan ba ni na faɗa ba eh, je ku je wurin wani yawa yawa so zai musu to MG kana ketarawa ga ka kuma a jamhuriyar Nijar a nan ma akwai wa'ansu wanda kake ganin suna da alamun su koyi irin abin da kake yi eh to gaskiya akwai su mm-hmm. saboda ka gani ba anan nake ba mm-hmm. amma akwai auta mg mm-hmm, so shi yana nan duk mai sau zai iya zuwa ya ma'ana kenan idan ya buga ba ka shakun komai shi to ma da la'anan kalle s ina ga ko inda dai eh, muka ga juna eh, eh. yawa to da yake auta lokaci tubarkalla yana tahiya sauran mana ina ganin bari in dan duba agogon yawa sauran mana dai minti bakwai tare auta eh mg kakin mu je wurin autan tukun hmm. kamar kana da wani manaja wanda yake daukan nauyin aikinka ko kuma a'a aljihunka ne dai da baki iya abin da Allah ya kake aiki da shi saboda idan muka duba yin bidiyo haka hmm. ko kuma yin aiki haka gaskiya ba karamin kashe kuɗi ba ake yi kamar kana da wani wanda yake ɗauki nauyin ayyukanka ga baki ɗaya kamar wani ko gwamna ko ciyaman ko wani babban mai kuɗi haka a ɓoye can wanda kai wasa da wuciyar ne kawai kake <laughs> almusa ba gaskiya ban da shi kai ban babu wani mai daukar nauyi na in eh, zan yi abu ya bani kuɗi ko ya ci mm-hmm, mm-hmm. nama a'a to duk abin da nake gaskiya ni kadai nake kayana Allahu sai dai akwai ina da yaya wanda shi yana taimaka mun Sun kace yaya na nesa ko na kusa shi nake bi uwar mu dai uban mu da yaya na ne Allahu akbar daga shi sai ni mm-hmm, Suleiman Azmo so duk abin da ka gana yi a aljihuna ne so komai ni nake daga ni sai shi duk yanzu aikin na bidiyon nan da abin da aka yi eh, wallahi ba wani wanda ya ce mun je na ɗauke ma nauyin wani abu ko wani a babu yanzu duk yan siyasa da ake gwabza ma wakar siyasa wallahi al-mustafa babu to Allah ya sauke Allah ya daidaita lamari yawa to mai ganga akwai tambaya ɗaya da na mance wanda ya kamata in muka ita tun farko na'am yawa masha Allah mm. eh kamar mataki na bangaren iyali na'am yawa kana da iyali ko kuma a'a akwai abin da muke ce ma nan tuzuru zan ga shi yadda ba kai ba za ka ko kuma ka san fasarar tuzuru ban ce gwabro ba kaka gane duka ni na san na san komai ma ne yawa akwai matakin iyali ko kuma gaskiya eh. alhamdulillah ina da iyali masha Allah alhamdulillah ta guda daya masha Allah mm. madalla Allah ya raya sanya kuma Allah ya sa albarka madalla madalla mm, to MG ga ka a jamhuriyar Niger ya ne ka ga yanayin rayuwa ita ta Niger din a kauce maganan waka da sauransu so mm-hmm. alhamdulillah yanayin gari da rayuwar nan tana burge ni gaskiya ina jin daɗi ka gani saboda ba ruwan kowa da kowa <laughs> kowa rayuwar shege ka gani yanda ba kaman can ba duk abin da zaka zo ka yi kawai ba a donke mhm, mhm. eh, irin ba ruwa na da kai ba eh, eh, ruwa kowa na cikin sa kawai ba alhamdulillah masha mm, Allah yawa to eh MG idan muka duba kamar yanda ita wannan sana'a take ta harkan waka da kuma kiɗa mm. abu ne wanda wani lokacin kana kallon ka kamo wani kamar mm. kai yanzu akwai wani mawaki na hausa wanda kake so sai ka kai gare shi wanda ko da a ce shi yanzu baya ma a raye ko kuma ya daina ko kuma har yanzu yana cikin haraka ko kuma ya tsufa ko kuma a ah, kana so ka gina kanka da kanka ne wanda wani zai ce yana so ya kai ga mg gaskiya ne almustafa ni gaskiya tunani na baya nan ta ka gane mm-hmm. so kawai ni ina duk abin da na ga ya dace mm-hmm. zan yi shi mm-hmm. bana kallon wani wani kana so kamar ka girka a mg mg ba na kallon wani in ce mhm. zan yi abu irin nashi ko kuma wani abu makamanta haka mhm. so kullum addu'a ta dai Allah ubangiji karfa mana asiri ni ma zama wani mhm, eh, a yanzu ma mg ai sai godiya saboda yanzu haka akwai wanda yau yau ya gara mai taso ka daga Kaduna ya ce ka zo Kano ka yi masa aiki da dai sauransu madalla mm. yawa to eh mg waƙoƙi tubarkalla idan mutum yana yin sai yana cikin wannan sana'a zaka ga akwai waƙar da ya fi so gaskiya ne wanda ko yanzu aka y ita ce zai yi a cikin waƙoƙinka kan na siyasa kan na aure da sauransu wace waƙa ce ka fi ji da ita gaskiya sarauniya ina son sarauniya dan dan ba ni ko baiti ko ɗango, ko an shi ma neman ki nake ban ganki ba sarauniya to duk inda nake ina tunaki a zuciya akwai magana ko tafiya nake aka kiran sunan zan waiwaya wannan dole ne gabas da yamma hayya kudu arewa hmm? bangan ke ba masoya dare da rana sarauniya bari ka sa kwana ya kwashe ni mana a ah, to in kana irin wannan yanzu a gani ni na ta yi a wanga abu saboda abin da yasa nake son wakan na ba wannan hmm. wakan ta zo min lokaci daya Allahu akbar sannan kuma da azumin nan yi ta cikin dai azumi wanda ya wuce azumin nan da ya wuce ce man sabuwa ce a leda sabuwar waka ne hmm, saboda na yi ta yau ina yin na gama kiɗan. kawai sai na dora voice ina Allahu akbar kawai irin dan testing ina in tura ma director na saboda da ba ba mata ita babu ita a lissafi mm-hmm, na mm-hmm. bidiyo ka gane mm-hmm, kawai sai na tura mai director shoman. ji wannan waka da Allah na yi ta ni yanzu ya za mu yi bidiyon ta ne ko kawai manta da ita eh. sai ce min ai lalle ita ma za a yi ba za a yi wacan ɗayar ba ita aka sa a program ni yawwa kawai sai aka sata saboda wakar ta yi Allah ya sa mu dace MG da yake lokaci ya riga yayi zan dan karanto yan wasiku na yan uwa da nan arziki na'am na'am haka akwai wani bawan Allah wanda yake kallon mu a kasar Gabon Libreville baban Maryam da yake baka turo sunayen ba amma dazu na samu wasikar ka ina isar da gaisuwa ta zuwa gare ka sannan yau yan uwa sai dai ku yi mini gafara zan gama ne ga baki daya mm, in ya so wani sati sai mu gaisu sunaye mm, ina isar da gaisuwa ta zuwa ga dukkan masu kallon mu a Saudiya mm. wanda wallahi wasiƙun ku tubarkalla ga su ina da su ɗimbi ban ce na kowa na ba dukkan masu kallon mu a Saudiya ina gaida ku wani sati za mu dawo kan sunaye masu kallon mu a Najeriya ina gaida ku masu kallon mu a Kamaru ina gaida ku masu kallon mu a Ghana ina gaida ku masu kallon mu a Benin ina gaida ku masu kallon mu a Togo ina gaida ku masu kallon mu a Burkina Faso masu kallon mu a Cote d'Ivoire masu kallon mu a Sierra Leone masu kallon mu a Mali masu kallon mu a Chadi masu kallon mu a sudan masu kallon mu a yawa a belgium wannan malam muktar ne bawon allah ya sha aiko wasiƙa ba mu ganta ba sai daga baya mm. masu kallon mu a libya algeria muna godiya sosai yan uwa da amannan arziki sai mu ce Allah ya bar zumunci saboda idan muka ce mu karanta wasiƙu kun gan su nan gaba da baya ne tubarkalla lokacin ba zai isa ba MG idan ina so in same ka a nan jamhuriyar Nijar ina buƙatar adireshin ka eh bisa wace lamba zan same ka ko kuma in ka bani izini a ita wacce mun sa ta a TV ta WhatsApp din lambar Najeriya ce in kuma ka bani izini sai in karuta saboda kai ba faransancin ka iya <laughs> saboda kace kai ka tarban ka tarban din sai ka koya yawa ga dukkan mai bukatan MG a cikin aikin sa zai iya laliban shi bisa cewa da 81 62 49 89 81 62 49 89 81 62 49 69 sai mu ce hmm. Allah ya bada sa'a MG muna godiya da wannan goren gayyata Allah ya saka alkhairi sannan kuma ina so kai kalma guda zuwa ga gidan talabijin na kalanturwa da kuma tauraruwa tv so alhamdulillahi kanal turwa da mhm. tauraruwa tv mhm. ni naku ne kuma mhm. kunawa ne masha Allah mun zama daya insha Allah rabbi muna tare in Allah yadda to muna godiya sosai haka ne anan ne zan cewa a madadin malamai stamin na gabatar da wannan shiri bangaren realization ina tare da Ismail Move bangaren son mamman Saminu hankuri maganin zaman duniya wanda shi ya aika wannan shiri a cikin gidajen ku akwai Adamu wanda shi ne difizar sannan akwai wani adamun wanda kuma shi ne mana shi wanda ke rutsanga akwai hmm. akwai atiku baucin najeriya wanda zai aika ma wannan shiri gobe karfe 11 na dare bus tauraruwa tv sunana almustafa mato tasawa nike ce muku tare da mg dukkan inda muka tabbaka kuskure yan uwa muna roƙon gafara assalamu alaikum wa rahmatullah sai an jima menene so ma'abota ilimi sun fassara kalmar so da cewa wata halitta ce wanda Allah yake halitta a cikin zukatan mutane hakika so dafi ne so guba ne so masifa ne ga wanda Allah ya jarabce shi haka zalika so wata yana ce da kan makantar da idanun masoya ga barin ganin laifukan junansu haka zalika so shine abu mafi girma da ke iya sarrafa zuciyar kowane irin mutum hakika so haske ne daga haskaka zukatan masoya so na gaskiya shine ginshikin ɗorewar rayuwa haka zalika so na gaskiya shine kaso mutum don Allah ba don wani abu da ya mallaka ba ko yake tare da shi